أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير Shin waɗannan masu ƙaryata manzanni ba su gaya ya Allah ya fara halittar halittu da farko sannan kuma ya mayar da su bayan sun gushe ba, lalle wannan abu ne mai sauƙi a wurin Allah, shi mai iko ne babu abin da yake gagararsa.